barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin sirrin ma'aurata kamar yadda kuka sani shiri ne wanda yake wato duba al'amuran da suka shafi zamantakewar aure baki daya da kuma wani bangare ko ginshiki na rayuwa musamman batun da muke tattaunawa a kai tare da dubawa da kuma ɗauko hanyoyi waɗanda suka dace bisa koyarwar addinin musulunci muna tattaunawa da malama fatima na bulsi mfr wato malama ta sallah kamar yadda kuke bibiyar mu kun san mun ɗauko batu akan tarbiyya har yanzu muna kan wannan batu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya a wannan lokaci malama barka da zuwa sai ki sallama ga masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to wa alaiki salam wa rahmatullah wa barakatuhu a masu kallon mu mun san menene tarbiyya ta yaya ake fara ba da tarbiyya suwa ake baiwa tarbiyya kuma suwa suke ba da ita kanta tarbiyyar to idan kuma ya kasance malama ana ba da tarbiyya ta yaya mutum zai gane cewar tarbiyyar da ake bayar wannan tana da amfani ko kuma tana aiki kamar yadda ake bukata bismillahirrahmanirrahim to yan uwa masu albarka da wannan lokaci mai albarka kamar inda aka nema ma abubakar kadi aka yi magana aka yi aiki su wato kamar yaya ake gane tarbiyya ko ya ba da ita ya ake gane tarbiyyar da ake ba wa yara mm. ta musu amfani ko bata yi ba mm. to na farko yanda ake fara fahimta gida ne da waje eh. akwai tarbiyyar da ake ba da ita ake ce mata wato nama ya dahu rumu ɗanyi mm. malam bahaushe ya faɗin wannan ma'ana tarbiyya ce mai wato wato wajhain fuska biyu wai tarbiyyar akan ba da ita an ba da ita yaro a gaban ka zai kwatanta komai na tarbiyya mm. wanda aka ci iya sa su dan su ba su da matsala ba su da kaza ba su da kaza da shi sa ake cewa da yawa ma kada a kasance ana gaggawar yaban yaro har sai an bibiye shi mm. zuwa makaranta da abokan harka ana ake gane tarbiyyar da aka bayar ta yanzu ma baka da yara suka yi maka sallama ko matasa ne mm. za a ga ana maki kallon mutum zami kawai a mu na iyaye zo gurin wallahi da wanda isa mu tarbiyyar gida da wanda tarbiyyar koya kai karo ita wallahi fita daban mm. tarbiyyar da aka samu a gida ta haɗu ta fito waje ce tarbiyyar da aka yi ta ba da duka ba ba da tsananta ba da razanarwa ba tarbiyya wacce aka yi ta amaliya ma'ana amaliya an yi ta iyayen suna yin ta bi marasa suna kwatantawa to wannan tarbiyyar ita ce ta fi kowace tarbiyyar da ake gane can ba da ita wato ana amfani da ita hmm. an gane cewa tarbiyyar aka ta shi za ka ga yaro ya ɗauka ya koya kuma in ya je gaba zai yi amma tarbiyyar da aka dinga zara ido a kanta sai wani abu ya zo a hukunta yaro a yama kaskanci a wulakanci uba na da zagi yana yi yana ɗan iska mutsiyaci ni za ka gaya ka abin da ne kai kai saka yi shi ya za tarbiya ta yi hmm. saka ka mai irga ya ba a lokacin nan ya zo ya tan kwasa da ya zama na kirki ya zama na ba fa za a samu ba a gaban zai zama mai nagarta amma wallahi a bayan ba zai wasu al'irku da sai wannan ɗanɗanon koyin ya fi hmm. da haka inda ake gane tarbiya ta yi za ka ga yaro duk abin da aka ɗora shi a kai zai yi a gabanka kuma zai yi a bayan ka naka tara kamar kana ganin sa da ya bar gurin idan ya je gurin manya za a ga yanayin sa karancin sa kamun kansa ba zaƙewarsa ba da rushin kunya da fitar magana shi a waye yake wankakke ne gogagge ne rashin tarbiya ke kawo nan kamun kai da nutsuwa da iya furci shi ke nuna tarbiyya da aiki da kuma idan aka bashi wani abu na amana a ga tsoron Allah akai duk ai tarbiyya take fitar da wa'annan ba zai ci amana ba ko rabo izoyi wanda aka bai wa tarbiyya da isamu za ka ga yaron bai yin kokarin in ya raba ya dauka tarbiyya kenan baya kokarin idan ya tsaya gaban babba ya ce ka faɗa a mayar maka ba zai yi wannan ba da ka ga a risina maka kai babba ko da ba ka da kirki a risina maka ka sani cewar tarbiyya ce sa ake yin wannan so da zaka ga yaron ya samu tarbiyya ko babban banza ya samu bai iya keta shi mutuncinsa hmm. ba zai iya dankan rigarsa ba ba zai gaya mace wani mummuna ba ko da ma ne a ofis idan kaga yaro ya samu matsayin kujera babba mm. kaga yana daka wa masinja tsawa ko kuma mace ta sami gidan miji tana da yan aiki da dattijai da kwa tana daka musu a musu wulakanci ba samu tarbiyya ba domin wacce samu tarbiyya ba ta wulakanta hatta hadiman gidanta mm. idan kuma ofis ne baya wulakanta masinjojinsa saboda me zai ji nauyi ka san tarbiyya tarbiyya take ba da nauyi ka ji ba za ka iya wani abin ba ka ji kana tsoro saboda iyayenka ba su nuna masa yi wani abu ba da ga ko da yaushe kokari yake kwatanta shi za sai ga da an kalla za a gane a wannan a cewa wannan adabun nasa da nutsuwar tata da girma uwar miji da kamun kai da makamantarsu ko a cikin yara tunda muna ta kan yara ne mm. da inda yake da abokai za ka ga tabbas ya samu tarbiyya da inda take da kawaye za ga tabbata su samu tarbiyya ko tambayi malaman makaranta wannan a nan ma sun ba ku fitar da wannan mm. yadda kaga ta zo hatta mai gadin makaranta tana ganin girman shi ai ba sai an faɗa maka ba yadda ya ga malami a aji ko da laifinta ne aka faɗa tana kokarin zubar da hawaye tana kokarin nutsuwa ba ta ja in ja da malami ai tarbiyya samu amma wata ga tankar so take ma ta samu lagon wani malami tozarta da shi ta ba su kofa tozarta shi ga rashin tarbiyya ne ke ka haka da haka ana dubawa za a ga tarbiyya ta aiki idan iyaye suka samu labari a makaranta lafiya A abokan mu'amala lafiya ka kai yaro kasuwa da yan cikin kasuwa lafiya kullum ba shi ke rigima da abokan zamansa a shago shi ne wanda ya kaka da kwastomomi rigima rashin tarbiyya ne ke ka wannan yawan faɗace-faɗace da yawan keta mutane da mm. yawan faɗan magana ba za mu tarbiyya da a gaca to ta yi zato wannan da gani an san ba a wannan ba da haka a tsarin kalaman mutum mm. da aikinsa da yadda yake yi da mutane to a shi ake fitar da ɗan tarbiyya ɗan tarbiyya ko gidan aure ije sai kai mamaki za ga shi ka ce shine budurwa saboda jin nauyinsa ina zance da mace idan ga manya haka za ga ya shiru magana ta fita maganar mata iya fita saboda me tarbiyya ita tarbiyya nan bi take a cikin jini mm. ba wai zara ido bane ko duka ko bankala ko wulakanta mutum mm. ko ciwo mutunci ba shi tarbiyya ba tarbiyya ana yin ta da ido duban yaro in kai za ga ya shiga to wannan ga ko a yara da ko a karkashin ka tara za ga shugaba da ya bata zai ga dan tarbiyya zai ga hakalin sa tashi bai fa magana ba kallon su ko zai amma ya samu ɗage bar tarbiyya to da ban shi idan uwa ma bata In unto ya sana ta zane masa bari ta tsoka ne mata shi ba jin kunyarta to da haka za ka ga cewa ba tarbiyya ya ga ita ma ba ta ganin girman mahaifinsa in iyayen miji ne ta tare ya tana zagin uwar miji hmm. tana faɗa aibin uwar miji ko kuma shi na faɗin gidan iyayenta yar mutsiya ta ce ni wanda ba to ta yaya za a yi iyayen da ba su tarbiyya ba tarbiyya da haka za ka ga da an gane eh, cewa mutumin ya samu tarbiyya ta hanyar iya mu'amala ta hanyar iya zama ta hanyar iya komai ka ɗora ɗan tarbiyya wallahi ba za ka ji kashi ba tarbiyya aka ba ta a fara ba da ita kafin ma a wannan shi sa ake kirce la duni hatta ne wannan abu da ubangiji yi faɗa a wani gurbi ne kada ma ka fara neman ka san ibada Allah sai ka san sanin tarbiyya da ka je ka san Allah haka ba za ka yi kokarin shiga wajen harkar ciniki ba sai ka san tarbiyya da ake ciniki me tarbiyya sanin ka'idodi duk mai neman ƙa'ida shi ne mai tarbiyya za a magana ce hatta neman aure ban yiwuwa sai tarbiyya in zai je ma sai tarbiyya ma'ana ya zo da unguwarsu ya ga bugai wulakanta kowa ya zo da mota ya fi ya ce ku je ku kira wancan ina tarbiyya nan amma ya shigo unguwa aji salamu alaikum ko a wajen aje mota ko abin hawa kana ga tsan tarbiyya sai muku duk sallama to a fito lafiya ba mai bani a taba abin hawansa saboda me ya zo da tarbiyya amma ya zo yana jin kai kamar shi halicci kansa walau ma sha ma a jihar kamar zai yi tafiya kan ruwa a sama yana haka ko tana haka tana jin kanta wannan duk ba tarbiyya tarbiyya tana nuna abubuwa da yawa da alama magana mu'amala zamantakewa da shauransu ko cinikayya kai dan tarbiyya sai ka kai dan tarbiyya da haka wa'ina abuwa suna a fili ake gaya ana gane a kan yaya mu'amalar mutum take ya tafiya take mm. ya aƙidodinsa suke aƙidar mutum wacce take take ɗora gida da waje ta ce take nuna cewa an samu an samu tarbiyya da haka da an ga za a an samu masu kallon mu kuna kallon shirin sirrin ma'aurata muna tattauna da malama Fatima Nablusi Bako MFR wato malama sallah kuna jin ta yadda ake iya gane tarbiyya tana aiki ga waɗanda ake baiwa ita za mu karbi sakon talla idan muka dawo shirin zai dora assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama alama ce ga dukkanin 'yan jihar Kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rajistar katin zaɓe. Maza ya hanzarta domin mallakar nasa. Kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rajistar katin zaɓe na dindindin. ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wanda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a ba shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin ka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano masu kallon mu barkanmu da dawowa to malama kin yi magana a kan cewar za a dinga bibiyar tarbiyyar mutum a waje su kuma iyaye suna gida mahaifi ya tafi wajen sana'a ko aiki ko kasuwa ita kuma uwa tana gida to ta yaya za a bibi tarbiyyar yaro a waje idan ya fita to alhamdulillah a wuri biyu ne kacal ba sai mashi kana uku ba duk inda iyaye suke kai ziyara wurin makarantun yayansu hmm. ina son iyaye in sun kai ziyara ta dan kokarin da Allah bibiya hatta na rajista yara ko na saham da ake dan yi hmm. wannan yana nuna cewar anan ma tarbiyyar da aka ba ta da amfani ko ba ta yi hmm. zuwa akan lokaci ka turo yaro akan lokaci ya cika rashin fashi ya cika hmm. a mu'amalarsa da malamansa ya ike kana faɗin kana cewa kai ba mun ware ne wallahi ko baka ce kuma zaka samu zaka ji bayani hmm. tarbiyyar ta yi musu amfani ko ta baka dace a ah, masha Allah a ah, bara kai ne alhamdulillah ah, idan aka zuwa gaishe amma da kace kai a okay okay sana sana babu hmm. ya gama butsare su ya gama raina su da haka za ka ce ba a wannan amma a ce ba shi a ce a kira za ka ana hakuri ma kirawo shi da sauri yana shigowa za ka ga alamar ba tsoro da ta da shi mai tarbiya ai bai tsorata ba kusan me yasa ya san bai yi wani abu da ka kira ce wani sa hmm. da farin ciki da murnar sa zai zo su san labari mai kyau ne in ko ba ta yi amfani ba za ka ce ka yana cikin tsoro yana firkice ya dinga dan nuna haka yana dan a shigo mana shigo aka za ce masa mutumin banza ya dauka abin da ya ka ji gurin ba kalma wani ta fito a daguwar ce ka zo bincike aka zo za ka fara ganin wannan cikin makaranta kenan a iyalinka a gida in mahaifi yana da mata mm. a nan yana gane tarbiyyar da ake bayarwa ko uwar abin da tana wa yaran yana yi a nan ko ba shi daga duk yana mutunta matan gidansu ko tana mutunta iyayenta da haka nake mamaki mm. ana kawo nan kwan wai a ce ni da mata uba ta ce ta gana a wuru wai ta sa min hannu ta mai ya kawo wannan abin ifanin ba rami me ka rami mm. bai wani da rashin mutum ta dinga yin mata ta samu mara hakuri ta mata wannan furcin ko a ce wai ko idan muta faɗa matar ba so ɗaya kuma duka ta na rama shi da ake ta min suna yanzu dan Allah dan annabin tarbiyya za a yi haka mm. babu tarbiyya da haka ana samun sanin tarbiyya makaranta da wajen gida da cikin gida mm. <coughs> shi ne na uku abuwa <coughs> shi ne na uku na cewa sai na ƙarso shi ba so da magana ta faɗi zai wani ta gida za mu tattauna abin da riske ta akai shi isa don haka anan, take a waje a abokai a nan ma za a bibiya a gani tana aiki mm. duk inda gani ana ce Allah mar ila ta sa'alu absur qarina a bisa mutum <coughs> afuwa ba sai an ce waye ba ga daban mu yaran da aka sani tunda duk unguwa samu ana samu yan ala shirya ana samu an ne muku albarka yan mm. ala shirya su ne waɗanda suke zama suna da hanci suna ba wa ta shakka mutum ba ya wuta ku sassarfa yake so da ayi rabu lafiya kaga dan Ka ga dai na shiga cikin nan to ko ya ce mutumin kirki ne uwa da uba ku sani shi ma aqidar su daya wannan bangare ya alama abota bincike nazarin littafi ma zuwa suna yin in lesson din su suna mai kaga su ko shi suna kebe kaga shi a ciki nan ma kuma ba sai an tarbiya an san tarbiya ce aiki idan ka tsince shi a wancan gurin ba duka ko hada ka zage ka ce musu mutunci ba a'a ka yi ƙoƙarin shigar da tarbiyya a su inda hali uban ya halarce su zama ko ya zauna a cikinsu ya ba su kalma ɗaya biyu uku a ciki ko yaya ka ba da kalma ɗaya uku a ciki hmm. da sannan a hankali sai ga an mai da su mutanen kirki ba da tsanawa ba da hantara ba ba da kame ba duka ba da kalamai masu kyau hmm. an gane da kyau ko to kun ga anan cikinta makaranta an gano abin da ke karanta nan kuma waje tsakanin yaran an gano wani bangare fi zama ko ya ganka yana ce ya koma nan to ya zama na kenan muzazzabi na kenan yar haula'i wala haula'i baya can baya can da aka ya zama abin tsoro wannan ya fi wafi kowane yaro haɗari. yaro da in ya ganka a cikin mutanen ya canja ya komo wani ya fi kwaɗi shine ike da siffar munafukai za a kasa gane ina tsa a gida da fito da fuska ta gari a wani kuma da fuska mummuna da haka sai a aikata laifi ba a kasa ganiya saboda bai kama da wa'ancan ba da haka lallai ne anan ma sai an bi an gani shammatar su ake in yaro ya ce na tafi kar ma amana ka ce ka je ku kaza kaza a'a in dai ba tarbiya ku sake shi hmm. abin shi a sannan an kada ga yake zama in an gan shi ba a cikin zama su tijara ba sai a bari sai a dawo gida sannan a fito masa da magana da aka a gaya masa illar zama a cikin wannan tafiya in matuƙar ba gyara ne kai ka ba to ka kiyaye kaza da kaza mummunar ɗabi'a ta fi kowace saurin ɗauka kyakkyawar ɗabi'a sai an yi ma ta ka'iman take samuwa kun ga da idan aka haka to insha Allah da bi iyaye muna bibiya wancan gun gurbin ana shigar da abu mai kyau ana wanke shi tankar abu ne baki a tare kana zuba mai kyau kana zuba ki zaka kore muna mai kyau ita tabbata haka wancan kyakkyawan an bari muna shiga shiga in yayi waita zai kore mai kyau an gane hmm. to da haka duk idan aka biyo ina cikin sauki insha Allahu rabi tare da addu'a za ga tarbiyya ta yi kyau kuma an yi aiki da ita to alhamdulillah a masu kallon mu saboda lokaci dole a nan shirin za mu dakatar da shi zuwa mako mai zuwa idan Allah ya malama alasaka da alkhairi sai ki sallama ga masu kallon mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu a madadin malama Fatima na Nabilisi Bako MFR wato malama ta sallah da ta yi bayani wato mai matukar muhimmanci a ba wai mutane idan suka ba da tarbiyyar sannan kuma ba su koma su je su kwanta dole sai ana ci gaba da bibiya alasaka da alkari a madadinta ta da wanda ya sada mu da ku ahmad mutulai suna sunana abokan mutulai bayan nake cewa mu a mako mai zuwa idan allah ya